dubu biyu da shirin da shida mun tsara a nan domin ci gaba da karatuttuka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne majalis wani sha bakwai a jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan sura ta haram ina ba fatan mutane in ba manta ba a jiya mun ji bayanin yadda Allah subhanahu wata ala ya halakar da domin ya halakar da tsikawa da sha'awar yadda kuma ya tseratar da bari isra'ila ya tseratar da su amma za ku ji irin kakan yadda suka yi wa annabi musa da wahalar da su da suka yi Allah ya ba ka arziki ya ba ka abubuwa da yawa amma za ku ci rage da suka wahalar da annabi Musa a surat Yunus wala kad fawwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am kaji abin da Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad bawwa'na bani da mawdu'a tabbas mun kama musu guri kun zama da kyau muka azarta su daga ƴaƴan itatuwa kagani amma ba su yi sabani ba sai bayan ilimi ya zo musu ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba su gurin zama mai kyau ya yi musu ni'ima babba shi ne ta tsirata da su daga fir'auna za mu ji me ya faru bayan Allah ya tsirata da su daga fir'auna Allah ya ce wa jawazna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وجاوزنا لبني إسرائيل البحر من كيتر لبني إسرائيل وكيتر تسوكوهي kogin da ya halaka fir'auna kogin da aka halaka fir'auna ce bayan nan fa'atau ala kaunin ya kuna ala asnani lahu sai suka wuce wasu mutane waɗanda suke sun suna kwautawa wani nasu قالوا يا موسى يسكت يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وما تتعمل يقين منا وانت ذاك يقول بوتاوا كما يجلس وما تتعلمون يسكي بوتاوا قال إنكم قوم تجهلون yace kai ku dinnan kun jahilci girman Allah ba ku san girman Allah inda ku san girman Allah to da ba ku faɗa haka ba inna ha'ula ne da tattara ma fi ai su waɗannan mutanen abin da suke kai halaka ne ba ba su yi ma kanu a amarin abin da suke aikatawa kuma fatan shi ne yace muku a gairar wahi a biki ku ya zo wani Allah kuke so a rika muku a matsayin abin bauta ko kuma fassara kuma da la'alamin bayan shi allah ya fifita ba a kan mutane da suke zamanin ku shi ne ma'ana kowa fassara kun alal alami ma'ana alami zamani ku a wani kan mutane a nan duk iya ƙoƙarin da annabi musa yanzu ba nan musa ya rabu da fir'auna ne ba saboda da mutanen ka saboda ba su imani da Allah wannan shi ne dalilin da ya sa ya rabu da su ya kuje wasu to sai ga shi kuma su ma sun zo suna kokarin yin shirka tunda ita kanta wannan maganar shirka ce ina ta mun gani kamar yadda ya faru da abuwa ibn laifi yake cewa mun fita a lokacin ba mu daɗe da musulunta ba sai suka ga wasu mutane suna da za ta alwa mana suna da guri da suke sakar abubuwan su don neman albarka saboda haka sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake Allah na za zata kamar kama za ta alwa mu ka sanya mana gurin da za mu dinga rataye abubuwan mu mana kamar yadda waɗannan suke da gurin da za su dinga rataye abubuwa domin neman albarka su ma'anar waɗannan sahabban shirkun akbar maganar su shirka shi. to amma yana da cikin abubuwan da ya kamata mu sani shi ne yin aikin shirka ko yin shirka daban mutum kuma ya zama shirki jama, yin aikin kafirci daban mutum kuma ya zama kafirci jama. idan mutum ya aikata kafirci ko yin shirka in dai da jahilci ne to Allah ba zai kama shi ko wani nauyi shi ne ba ba zai zama kafiri ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata masu azi da malamai su sani ba duk wanda ya aikata kafirci yake zama kafiri ba ba duk wanda ya yi shirka yake zama mushriki ba dole sai ya zamanto shirka da ya yi ya zamanto ya yi ta da ilimi kuma bai da wata shubha wacce ba ta warware ba hadisai akan wannan suna da yawa kaga daga cikin hadisai akwai mutumin da ya ce da mutanensa idan na mutu ku kona idan kuka kona ni ku daidaici ranar da ake tsananin iska sai ku toka ta a cikin teku saboda idan allah ya samu dama a kai na majiman sai allah ma wasu sarki tattara shi yace me yasa kai wanda yake yanzu shi wannan mutumin abin da ya yi ne shi a shirka na kafirci ne me yasa ya zama kafirci me yasa ya zama kafirci me yasa aikinsa ya zama kafirci saboda yakin kare kudurar Allah yana ganin cewa idan aka kona shi Allah ba zai iya tada shi ba wannan shi ne aikin ne kamar kunga da Allah ya tattara shi ta da shi sai tambe tambaye shi ne ka kaya sai ce su wanka Allah ya gafarta to wani yana da gaske akwai da ya kamata a kula da su aka yi dan a wanda yake zagi hafai ko yake ganin ƙur'ani bai cika ba ko yake ganin nana aisha ta yi zina ko yake ganin cewa an yi kuskure wajen bawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabta kamata ya yi a bawa jibril kamata ya bawa aliyu rabbi bawa ne kamar yadda wasu da suke shi a suke a kai to ba za ka ce kafin ba ne sai idan ka tabbatar da cewa wannan abin da yake a kan ilimi dan dariƙar da yake ganin cewa komai Allah ne ko kuma yake ganin ya fi ya fi annabi shi ma ba za ka kafarta shi ba direct ba za ka ce mai mushriki ba sai ka tabbatar da cewa akan ilimi yake faɗa yana sane yake faɗa kuma bai da wata shi shubuha wacce yake warwarwa to da ka wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata inda su waɗannan sahabban da suka ce ya rasu da masu Allah na za ka alwa mu kamar za ka alwa mu ma ka sanya mana wani wuri mana wanda za mu dinga sakala abubuwan mu kamar yadda waɗannan su ma suke da wuraren da suke neman albarka da su ka nan kusan da yake shirka cewa yadda su kalla inna hasul لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كفر إلى توبة الرسول ذلك فلا معنى موسى ina fata mun gani su a taƙaice kun zo da ita ce sakayya ta farko da suka fara yi wa annabawansu Allah ya ci gaba da cewa وإذ أن نجيناكم من آل فرعون يكونونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون kuma ku tuna ni'imar da horo muka yi wa iyayen haka wasu malaman su ke fassarawa sai Allah yana tuna musu ni'imar da ya yi wa iyayen su wa idza anjaynakum min ali fir'auna yasunakum su'al adab suna tantana ku azaba yuqatiluna abnaakum wannan kasra ne mana suna yawan kashe ‘ya'ya maza wa ya suka yi mai nisa ako suna barin mata wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim tabbas a cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim tabbas wannan jarabawa ce da girma da kawai su ina fata mun gani haka banu isra'ila lallai yana da kyau su fahimci cewa allah ya musu imaniya amma ba duk da haka sun wahalar da annabansu in ka karanta ta bari isra'il ka wahalar da annabi musa fir'auna amma bai wahala ta shi haka sai da fir'auna ba su daidai ba yana karami da girma wajen can ya gudu bayan ya kashe da kuskure da ya kuma ba jima'a karabar fir'auna amma su sun ba shi wahala sun ba shi wahala ووعدنا موسى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون نخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الله يا رجاء يا أيها الأخوة قال قول تلك في أن أجد فرعون شوى الله وتوك تلك الجزية ما شرك به ودع ونزل الساقط زي زمن متهكم زي زمن مصر وثانية وكذا بدون مصر كوانا saboda haka lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Musa alƙawarin zai zai hana ta a iya ba shi wannan littafin kamar yadda wasu malaman suka fassara sai Allah ya umarce shi ya yi shiri ya yi shiri ya yi arziki na kwana talatin haka wasu malaman tafsirar suka fata suka ce bayan ya yi kwana talatin sai ya ji baki shi yana warar irin warar baki ya sai asuwa sai Allah ya sake ƙara mai ruwa haka wasu kakara amma nan zahirin Qur'ani bai faɗa haka sau da haka shi ne suka ce shi ne ma'ana wa wa'adina musa talati na lailatan muka yi wa annabi musa alƙawari na zai haɗu da mu bayan kwana talatin wa tuhumna ba da ashirin muka ƙara mai kwana goma suka zama kwana a kan shi ne a tammani kasuwa biyu arwaɗi da raina sai ya zama lokacin da ubangiji ya ware maka dangin gana da shi sai suka suka suka zama arwaɗi da raina suka zama kwana a arba'in ina fatan mun gane a suratul maka Allah ya ce wani zuwa ne na Musa وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله يسيروا الله يسيروا أشوف عشان يسير كأنبت علوك السنة مكيا القول دانا وعلى أنه موسى أكبر شبانا أربعين وأنه سبحانه وتعالى إذا يجب إبادة يجب عبدي ثم نقل عبدي وقال موسى لأخيه أنه موسى يجب لأمك أعود وخلقني في قول وخلقني في قول يا فرعون ka kula min da mutane ka zama halifa na a cikin mutane na wa duk abin da zai kawo gyara to haura ka yi kokari kai mala ta tafi sabilan musulmin kada ka ba hanyar mabarnata kada ka ba hanyar mabarnata ina fata mun gane saboda haka annabi harun ya iya kokarin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi saboda bayan ya tafi sai suka je kawai suka dinga bautar dan mai ya musu da siya ba su ba ina fata mun kamar zai ba sau kawai suka je suka ci shi ya rike abin aka ba shi na ولما جاء موسى ولما جاء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ما يقول أنه فعليك أبين الانشقاء أنه موسى يا وجل كان على أبوه فلما جاء موسى إلى قائدنا وكلمه ربه وبين شيء وكان ina fata mun gani ubangijinka ya yi magana da shi amma musa ya ƙara neman wani abu wanda asali ba shi daga cikin ajandar albasu ya ce rabbi a allah ka ƙara dafta hannu yan kusa ba za su iya gani na wani ita ce fassarar da ta fi daidai amma wasu sun fassarar tawayin ba za ka taɓa gani na ba saboda suna ganin lantin nan na fiya littafi wannan lantin na fiya ci a littafi amma a zance mafi inganci lan ba lafiya wacce lafiya a ciki amma tana ƙarfafa kora ibn malik yana cewa a cikin alfis ibn malik wa man yara nafiya a mu'akkada ba qawluhu duk wasu wa bu'abuha duk wanda yake ganin lan tana kora har abada to nan magana ta kuma ne ƙarfi ba ce ha'a na hawan ƙasa-ƙasa haka ake koya wa mutane cewa lan tana nufin ba zai yi abin ba abada so ba zai yi ya zama haka ba ko da alarci haka yi to ba zai yi zama haka ba saboda ya saba wa ayoyi ayoyi kuma shi ne garaba don da duk wani wanda yake kama da kasa saboda haka a ƙur'ani muna da dalilai da suke nuna za a ga Allah ranar alkiyama وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فساق أرانا القيامة لما ما تحكي إلى ربها ناظرة لكن يتكلم وبنجلس سونا كان صلى الله عليه وسلم سوى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر kamata wannan bada a lantar bada la ku ba wannan da da yake inna ku ta tarawa ko ku tabbas ku za ku kamata wannan kama ne lantar bada kamar yadda kuke ganin wata ranar daren goma sha hudu la ku da da yake ba za ku ba za ku ba za ku ba yi ku ture ne a matsangarin shi kaga yanzu idan ƙata fili ne za a kalli ko za a ga wani abu sai wani ya yi tsage shi kuma wanda bi yawan ko ina ka tsaya za ku gan shi kuma kamar da imamu shafi ya kafa hujja da wani Allah subhanahu wa ta'ala a suratul kifi, kalla innahum kuma rabbihim kalla in إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ألا إنا مدنا عكس كافرين إسيرانا القيامة ذا أكثر شامكي ما تبقوا من يسوع سيأتي تقولين سيأتي تقولين أنا نقول bala bakar ana barci ne yi yusuf yana son abin nan kuwa to amma yana barci ba za a bashi ba na in yi barci ba za a bashi ba ina fatan mun gani saboda haka da ya ce kalla inna rumarwar yin yawon yin jama'a cikin sai mu da su kuma musulmai za su gan shi in ba haka ba ba fa'ida cewa kafai ba za su gan shi ba saboda haka a zancen da ya fi inganci Allah ba a gani shi a duniya da la tudrikul absar wa huwa abu sa. a duniya ba wani gani da zai yi rasa Allah a wani shi yana da rantsuwa so ya kashe ta a zance mafi inganci har annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya isra'i da jirani bai ga Allah wannan shi ne zancen da ya fi inganci kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce da aka tambaye shi ko ya ga Allah ya ce nurun annan ara ya ce ya haske ne sai a zargan shi ina fatan mun gani sau da haka a gurin shi yasa wasu malaman da suka suka ce ma'anar lantarani ma'anar shi ne lantarani duniya ya kai musa ba zai yi kuka gani a duniya amma in kana so a gyara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake masa walakinin zur ilal jabal walakinin zur ilal jabal ma yanzu yadda za a shi zur ilal jabal ka duba a wannan dutsen ina fatan mun gane wani da kenan na dutsen ana taka tarda ana yi sun tura بسم الله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى على كل هذه ولا شكور الكنان إنا فاكر من ذلك saboda haka tsohon sina tsohon sina da maka a nan ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce fadin ta karra mata na muka sauka tare shi ya dutse ya fi ƙarfi fiye da halittar kanan sai su faɗi su ta karrama sanahu ko mai idan ya iya tabbata su za su gani falamma da jalla ko ya ce shabai lokacin da ubangijin tsaye dan ya bayyana ga dutsa yadda ibn abbas ya ce kwata-kwata yadda allah ya bayyana bai wuce kamar kwatankwacin alfinsa shi ɗan ƙaramin ɗanya iya wannan ya bayyana gwargwadon karamar ɗan ya ta haka ibn abbas ya ta ya ce ji a yau guda kan kawai sai dutsen yi raga da ya koma ba haka wasu malaman suka farka saboda girman ubangiji shi ne ma'ana yau guda kan wa harba musa shi kuma annabi musa sai ya fada a sune kalan ma a fada sai ya fada daga sunan ne kan su hana sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya hana tubu ne na tuba izuwa gare ka wa ana wani rukunin Ni ne farkon wanda ke yi imani a cikin al'umma ta da yi da mummi na kashi shi sa Allah ta wata sarki a gurare da yawa a Qur'ani yana magana a kan kafirai sai ce wa ma kadar ruwa a Qur'ani ba su san Allah ba haƙiƙanin zai, ko kuma ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawa wato duk wanda zai zai ce ma dan ta ce Allah yana ci ya ce ka kamanta Allah da dan adam ko dan ta ce Allah yana da hannu ya ce ka kamanta Allah da dan adam ko dan ta ce Allah zai saka kafar shi rana alkiyama a cikin wuta duka waɗannan sufofin in ka faɗa ya ce ka tattanta Allah da ɗan adam da aka dole ka yi wa waɗannan gawi tarihi to mutum bai san Allah ai malam ya isa kawai a ce maka inda Allah ya fi sanya daga digan shi shi ne da ke na, na da shi kawai duniya saboda aka kursi inda yake sa diddigensa diddigen da ya dace da girman girmansa da kuma matsayin shi a ce maka inda Allah ya ke sa diddigen shi kawai in aka ɗauki samari da ƙasai duka aka jefa su ba a nan kuma ɗin da an ce kamar a jefa tsawon yane a cikin dauji yanzu ko ƙawanya aka jefa a na injini aka tura aka nemo su za ka je ba ma ka ji ba ni ne ba zan ji ba ko a kofin marusa aka jefa da tsawon yawon jini nan da to ba zai an ce maka a jefa ta a akwai bambanci tsakanin zobe da ƙawanya. akwai bambanci a iya ni abin da ya sai waye ta iya bambanta min tsakanin zobe da kawaniya ne bambanci su a mara ba ɗaya ba ne ba zobe ne ko da ko ba da larabci ba abu ne ba ne da hausa ma ba abu ne ba ne na fassara shi da zobe na yi kuskure jika yawwa yawwa shi kuma dole ba dole shi ne haka yake a katsina ko a dutse ne kawai haka eh haka yake a katsina ma yadda injiniya ya fassara yawwa su ta ji mara haske in aka ce ƙawanya sunan da haraka haka yi zuwa a hadisi shi kuma dole sunansa ne da larabci hakan aga da bambanci su haka ma da hausa tsawanya ita ce ta kewaye ba komai yawanci aka yi ta da azurfa ko da mutum ƙarfi haka ta a kewaye shi kuma zobe akwai abin nan a saman shi so kuskure ne ka fassara shi da zobe saboda ba haka yake da larabci ba ba haka yake a hausa ba da haka kaga yanzu a ce maka ka je neman ta ina raka so ka ga wannan zai nuna maka girman Allah idan aka ce gurin da Allah ya ke kasa da dalibai shi kawai iya nan gurin ya kai girman sama to shi Allah ya yi ba ka iya kwatanta shi ba shi ne ma na yin tsakanin irin shi ne to amma a ce maka saman bakwai ma da kasan bakwai su kansu a ce maka iya waɗannan sun kai girman da su Allah kamar yanzu ko da rayuwa a duniya sun tsari to ya shi ya yi shi da al'adar to balle kuma a ce maka su din ma samai bakwai da ƙarfe bakwai ba komai ba ne kaga ba ka iya fasin sa'ana Allah ya ba mu yanci to da mu shi ta kawai in ka yi da rin ka kai ne shi ko shi ke yanzu iya ya inganta na inganta da ibn Abbas iya gwargwadon tsarin ɗan yata ya bayyana da Allah tuɗe ya yi raga-raga to ya yi kusa ba wanda da ya fahimtar shi shi ka ko a lahira in ban da Allah bai canza na wata halitta jikin ba wani iya zane Allah kuma da aka kusa da iya zane Allah shi ta shi ma yace subhanaka tubtu ilayka ya Allah na tuba zuwa gare ka har roƙar da neman tsarki ba kamar yadda annabi ruhu ko annabi ruhu ya roƙi Allah game da ɗansa da ya hana ba musulmi yace ni ya yi suka ta ta kula ne da shi sai dai wani ba Allah yace wai za ka rufe wata abu a kumbiyar jami'i sau da haka anan ba baya nuna cewa ba za a lan tarani ma'anarta ba za ta danne ba a duniya amma wannan ba ya nuna cewa ba za ta gani a lahira ba inda muna da wasu ayoyin waɗanda suke tabbatar da haka muna da hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa za a ga Allah ranar alkiyama. Ala Musa. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله يسمى وتؤمن سنة القرآن حتى دي الذي يوم كان mutane suka koya da suka yi waɗanda duk annabawan shi ne shi ya halice su shi ya musu kowai da fifikon ma da suke da shi da karar da suke da ita suka ba su amma a kan na kaza yadda yake magana da su cikin girmamawa yanzu kamata ya ce da musa ba zai yi ba zai yi ka zai ba ko ya mai fada amma ba za a jarraba haka da haka jarraba shi da kansa ya ce ya tuba so a irin wannan tarbiyyar mutum zai koyi yadda zai mu'amala da na kafin shi irin wannan tarbiyyar mutum zai koyi yadda zai yi mu'amala da waɗanda yake sama da su ko da a ofis ne ka duba yadda Allah yake magana da sa'anawar Musa cikin girmama aka aike shi shi shi kaɗai ta zira Allah ko gare shi ni da kasa Allah ka ɗan uwa na haɗa mu take sai ce ka je ka tafi ka je ka haka a ba mu ya za a aike ka kai gidan ne a'a kawai bari uci ta su kula da yaransa abin da kake su an baka ki ka kuɗi a yayi ya zo na ta ce wannan abu ba zai yi haka ki dai tsinke kiki suka ce yin shawarar ya yi kamata a yi ka gani to kaga haka Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da annabawansa cikin girmamawa a nan sallallahu alaihi wasallam yawanci sai dai a faɗi alkunya ya ayyuhal musalli ya ayyuhal mutasir su su annabi Musa ya ake kira sunan ya Musa ya Ibrahim amma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya alƙur'ani abin da Allah ya kira sunan shi ya kira shi muhammadu Muhammad kuna kai a gwani a karkarta a kai kira a yi ce da za a yi tsari yawon musa ya ce yawon musa yi ya tuka alam to babbar dai fa'idar da mutum zai amfana da shi a shi ne ya amfana da hanyoyin yin mu'amala da na tafi da shi kala ya musa allah ya ce ya kai musa in yi kwafi su ƙalamiya ni na zaɓe ka daga cikin mutane cikin tsari ta ba ka manzanci ko ne kuma na zaɓe ka ta ne yin zance da saboda annabi Musa Allah ya yi magana da shi Wani ita kanta baiwa ce tun da ba duka annabawa ba ne Allah ya yi magana da su wa man kana ya rasuli وما كان لرسول أن يؤتيه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا babu yadda za a yi wani mutum Allah ya magana da shi ta hanyar ko ta bayan jari ko ya aiko mai manzo mala'ika shi ne mala'ika su ne A ko sa Allah ya magana da shi ba kowa da shi شيكايتش اني استطيعتك على الناس به استعلاك هو لكلامي فخذ ما آتيتك لهذا كريك عبين جنبا كريتو ريكيش وكل الشاكرين ما قدم يرسل ما سكون وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نعم فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين إذا لم أتصورك ألا يطرش أو نزعنا وتسئل ألا تقول كيف يا سيدي يا سيدي ina fatan mun gane shi ne wata kafna da hukun arwa ita wannan asawar da muka rubuta masa ayyana mun rubuta ne kulli shay'in mawqifatan wa tafsila ne kulli shay akwai wa'azi akwai kuma bayani dalla dalla ne duk abin da Allah yake bukata a bari Isra'ila ta aikata dan haka ya kai Musa fa kunta bi quwwati fa kunta bi quwwati ka rike ita wannan a tsawarar likuwarki ka rike ta da kyau wa amur ƙaumaka ya a kusur bi a kaniya wasu malamai suka fassara ma'anar da shi ne ka umarci mutanen ka duk abubuwan da Allah ya hana a ci su sami duk abubuwan da Allah ya hana wajen tsaki ya umarni to su yi ƙoƙari ke nisanci waɗannan abubuwan da Allah ya hana wajen sarki ya haramta su kuma aikata abubuwan da allah maɗaukacin sarki ya umarni da su sa'unikun dawar fasiki sa'unikun dawar fasiki alwar kimar wanzannin suka ce zan nuna muku gidajen fasikai ne da mutane sha ko in ba ku su ko kuma kuma suka ce a ana nufin gidajen suke aure amma shi bai kace ya ce mutane sha ɗin shi ne na inganci annabi musa kenan sau da aka sheka annabi musa yana daga cikin ƙuri azu waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce koyi da su ko aya ta ƙarshe a suratul ahqaf alama فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نعام بلاغ نعم. فهل يهلك إلا القوم الفاتقون na'am saboda haka kaga Allah yake ya haƙuri kamar yadda ulul azumi suka yi haƙuri su wane ne ulul azumi da wannan annabi ne da wannan annabi ulul azumi wa minka wa min wa وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا wa وإلى السنة أم العزم shafi na biyu aya ta farko a suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala ya faɗi su su ne annabi ruh annabi ibrahim annabi musa annabi isa kuma an ka kalle su duka za ka ga wani arzikin bisa cancanta bisa wahala da suka sha Allah ya zama ta sona kaga annabi ibrahim ya yi fama da kafin zamani haɓa ba shi ma da imani annabi nuhu ya yi shekaru 950 yana wani. amma a wasu ruwayar mutane da suke wa'azi suka imani su suke mutum goma wa'azi annabi musa ba wani muna ta tattauna wahalar da ya sha annabi isa ya yi fama da wani isra'ila har suka yi da shi in banda allah ya ɗauke shi ta suka dinga zage suna ce wa ɗan ina fata mun gane kaga wannan duka gogor maya saboda haka babban abin da yake so mu amfana da shi a cikin waɗannan bayanan shi ne mu amfana da irin yadda annabawa suka da mu kuma yadda za mu reflecting ɗin wannan a cikin rayuwar mutum, yau da kullum sai da kuma za mu amfana da Allah ya faru yanci kafin mu ta tambayoyi kada a manta insha Allah ta'ala gobe akwai lakca na maza akan haramtattun cikin a musulunci da lakca cikin maza amma mun ce mata za su zuwa su zauna a wancan masallaci amma da asalin lakcin na maza so akwai littafi da muka rubuta wanda ya kunshi ɗai ɗai har guda sun da ke waɗanda Allah ya haramta yadda a rusa gurin da kasiya yadda magi yadda zaba ta gani yadda abu kafin ka amsa sukuri ko da cikin tokaranci da sauransu duka siyar da ragowar ruwa na ukar ce gaya ne har cikin da biyar a cikin littafi ɗaya aka tattara su aka yi bayanin su da hausa insha Allah shi za mu karanta kuma yau mun samu dama an raba da tafasai har guda hamsin da biyu har guda hamsin da biyu aka samu dama aka raba waɗanda suka fara zuwa hamsin da biyar to gobe ma muna fatan waɗanda suke da hali in za su siya a rabawa musamman waɗanda suka fara zuwa insha Allah ta'ala duk wanda ya iya zama sadaka jariya kuma zai taimaka wa mutane da wajen fahimta karatu shi wannan littafin iya shi idan ɗan kasuwa ya rike ko kuma mai siyan abu to ya ishe shi Tunda ba iya karatu ba an yi bayani a kan ne cinikayya a farko kuma a kowa daga cikin in ba ka siyarwa to kana ce da haka ba wanda ba shi da bukatar ya mulki waɗannan rukunan na cinikayya da kuma na nau'ukan cinikayya ta Allah ya haramta da haka lafiyar karfe goma ce kuma littafin za a iya samun shawarar sannan kuma ga da iman dan yana nan ga iman ko kuma yi duk wanda aka samu dama za a ke tuntuɓa in mutum yana so ya sai kwaki biyar ko kwaki goma ko kwaki ashirin a tattara a raba ko wannan kwaki hamsin ne biyar da aka raba yau aikin wajen mutum abin da daga wajen mutum kuɗi ko biya aka tattara a raba su so ko kaɗan ko da yawa duka ana maraba da haka yau an raba wa mutum hamsin da biyar waɗanda suka fara zuwa kuma in mutum bai da damar da zai iya siya wa mutane zai iya siya wa shi cikin farashi mai sauƙi sha Allah Allah ya ba mu da cewa ƙarfe goma in sha Allah ta'ala wannan yake cewa malamin ce ke fama da wasu ƙuraje a fuskata na yi magani amma ba sauƙi saboda haka sai aka ba ni shawarar jarraba na wasu ina cikin hankali sai wani cikin masu magani ya ce a samu kaza ba a soya ta da wani rubutu a yi wa mutane sadaka sai akwai su dama na rubutu sun duk da cewa allah za a ambata a wurin yankan amma ina da canza wannan gaskiya hukunci bokanci ne gaskiya abu shi kawai ci gaba da roƙon ya ji an kusa da na ana ƙara sanarwa cewa wannan tafsirin za a iya kallon shi a ta'awun frequency irin satellite amur cikin 23 frequency ka ake shi gobe insha Allah wasu sun sai guda goma sha hudu to ka ajiye su gobe ko ka ba da Suleiman ajiye su goma sai Allah Allah ya saka muku da sun Dabbar da Kirkiyawar Kulawar Horizontal shi ne za a zaka a za a gaya ya ce na kawo sana ana sa a cikin rediyo shi ma ƙarfi ne wani kafa zuwa ta a cikin kawo ana sawa a cikin rediyo shi ma karfe ɗaya zuwa biyu ana kuma ta karfe tara zuwa karfe goma Allah ya wani yanci akwai da ta tambaya wa alaikun salam kuma jiya ta yi kusan wannan tambaya ko ba ta ne da mutane suna yin sirri ba a ka je amma in sharri ne suke yi kuma kana ganin in ka saurara za ka iya zama garkuwa kar aikata wannan sharri ba da ke ka saurara Allah na yawa akwai kuma sda katsina su kuma goma zuwa sha biyu na sati alaikun tsara Zai, ka bashi bashi kuma ka tattara wani kiri Eh. ka ba shi bashi kuma ka san aiki zai da riga ya biya ka haram ne ka ba shi inda ne zai ba ka haram Allah ba na ko tambaya Thank you. in da ya riba aiki yake da riba za ka kiyaye ba shi aiki saboda ai shi kan shi ba shi kuɗin da kai ai ka taimaka mai ya yi mu'amala da riba ne tunda in ba kuɗin ka ba zai samu shiga cikin riba ba Allah kuma aya ta farko aya ta biyu a tsoron ma'ida ce wala ta'awanu alal ismi ruwa na akwai wani Allah ya ba mu Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ya ne ina ƙara karfafawa cikin yin mu sha Allah za mu kare shi ne goma ƙarshe tana kusantowa yana da kowa yana da dinki ya ba da hikima wajen yin kokari da shi wani fata wannan goma ƙarshe Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ta'a Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ya ne. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذاب النار وقضينا نسألك بأن نشهد أن لا إله الله لا إله إلا أنت لا نشكر ولا بإذنك كل وقت اللهم صل على محمد المرسلين لا قرار لا الدنيا مش بطريقة الله والمصيبة على عمري والمصيبة على الثياب وعلى الشجكة على الخيام والمشروع النزاع أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب Thank you.